a wannan bagire markazin nuri islami wanda a sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin zabin ma'adi fi hada ya khairul ibadi in ana biye da karatu insha Allah yau za mu kammala har mu shiga wani bayani za mu kammala bayanin ko da lallan malam na cewa azzadiya shine Isma'il alaihi salam ba haka ba wannan da Allah madaukakin sarki ya sa a yanke kuma ba a samu yanke shi ba Allah ya ya hana a yanke shi ya fanshe shi din ya zan daraja gare shi da kuma sa wanda daga cikin zuriyarsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ciki shine Isma'il ba Ishaq ba in kuna lissahi mun kawo dalilai guda hudu cikin dalilan an kawo dalili daga At-Taura ko Injila nassin At-Taura ko Injila ya ambata hakan a nassin Qur'ani an kawo wurare guda uku cikin Al-Qur'ani an kawo cikin suratul Hudin an kawo cikin sato safat an kawo cikin sato zariyat sannan malam ya dai yana zaina zai fara tahlili ko ko zai fara tunwayewa da wani dalili na biyar Kuma ce na biyar za ka ɗauki na attaura ɗin ko injila ɗin na ɗaya na hudu na biyu na safati na uku na zariyat na hudu sannan ka ɗauki cewa kasancewar a makka aka ayyukan aikin haji duka wanda asalin assasa waɗannan ayyukan haji ya samu asali ga aikin ko dai shi annabi Ibrahimu a lokacin da yana da Isma'il wajen yanke shi ya jifa ko kuma a lokacin da shi Isma'il yana jariri yana kukan ya samu ruwa uwa ta ta kama hawan safa da marwa ko kuma kaza ko kuma kaza ko kuma kaza abubuwan za ka jera to duka zaka same su a makka aka yi su ba a sham ba kuma tabbas tarihi ya tabbatar da kansu na cewa ishaqa alaihi salam da mahaifiyarsa sara ba su ko taɓa zuwa wannan yankin ba na makka da madina kuma tabbas tarihi ya tabbatar da isma'ila alaihi salam da mahaifiyarsa hajaru su ne suka zanna a nan makka da sauransu waɗannan dalilai shi a cikin na biyar na gaba wanda za mu tashi insha Allah malam ya ce wa aidan fa inna Allah subhanahu ajara al'adata al-bashariyata anna bakar al-auladi ahabbu ila al-walidayn ممن بعده بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلف عليه رحمة من الله وعلم إن الله سبحانه أجر آلة البشرية أن ذكر الأولاد أحب إلى الوالدين من بعده وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه بمحبته والله تعالى قد اتخذه خليلا والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة وأنه لا يشارك بينه وبين غيره لا يشارك بينه وبين غيره فيها فلما أخذ الولد الفوائد المشاركة فلم يبق في الذبح مصلحة إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم إنما هي في العزم وتوقيع النفس وتوقيع النفس عليه فقد حصل المقصود فنسخ الأمر وفدي الذبيح وصدق فنسخ فنسخ الأمر وفدي الذبيح وصدق الخليل الرؤيا وحصل بذبحه وهذا في غاية الظهور wannan gabar da malam zai ambata gaba ce wadda ka maganar mujibin maslaha ta yankan ɗaya daga su duka wanne ne ya fi maslaha ko ko wanne ne an ka cimma abin da ka cika gurin yankan shin yanke haka akwai wata maslaha ko akwai wani abu da aka san a cimma ko wani gwazon in an yanke shi ko wani abu wanda aka ganin cewa lalle lalle cin jarabawa ta a isi haka za a same ko ko a Isma'ila za a same to shi na malam zai zai ta hali wannan alaƙa yanka da annabi Ibrahimu da Isma'il a ɓata ɗayan ɓangaren da ubangijinsu a ɗayan ɓangaren sai ya ce ni ya ce wa aiwa kuma bugu da ƙari fa inna Allah subhana Allah madaukakin sarki ajara al'adatan bashariyata ya gudanar da wata al'ada ta ɗan adam ga ɗan adam rayuwar ɗan adam suna da wata al'ada abu na wanda yake kowa ya san da haka musamman ka tambayi waɗanda yake sun hayayyafa da na ko tsofaffi sun san da haka annabakar da ɗan farko cikin yara a habbu ilal walidai ya laƙe ma uwaye cikin zuciya ɗansu su na farko saboda ni saboda lokacin nan da ya auro mata shi daga shi sai ita sun an samu ɗan shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ha ana ganin akwai matsala sai can Allah ya ba su shi to ka dibi wanda zai zama tsakanin su a fahimci kenan ko da irin rayuwar ta kawai wanda aka ce ya dan farin kunya ce aka yi amma a hisso ne in ka kula duk yadda ba a kiran suna ne ba a kula da shi amma in yana kuka a hidin zafi ke da saura waɗanda adda waɗanda uwaye su sun san haka dan farko ya halake mu zuciya mimman ba'adahu fiye da wanda ka tuwa bayani amma da tiya ta hiya an samu na biyu an samu na uku an samu na hudu an samu biyar kai ga Allah kun san kenan. sai ka ji babu damuwa ko da ka dan ga inawa ne an ka ce baya nan shi na biyun ko na uku ko na hudun amma ka diba kan ga waɗanga ko da ka tafi ga babban mai gidan ai ko wanda ka rike gidan sai hankalin na dan kwantawa a yanda an ka ce mai gida ɗane na farin shi ya lalace to duk al'amari ya ko lalace saboda ni saboda zai zai dafa cewa in bai allah ba zai rasa magaji kila fahimta saboda haka saboda duk ya ya zuba ga dan farko to mu saurara mu biya wa ibrahim alaihi salamu lamma sa'ala rabbahu alwalada wa wahabahu lahu annabi ibrahim alaihi salamu lokacin da ya roki ubangijin shi bashi da sannan kuma Allah din ya bashi ta'allaqat shu'batun min qalbihi bi muhabbatihi sai wani wani reshi shurba wani reshe wata bulaliya ko wata jijiya daga cikin zuciyar annabi ibrahimu sai tarra ta da son yaro sai da sai da ya roka ya Allah ka bani habli min as-salihin sai da ya roka alama yana so ne sai kuma Allah ya bashi to kakka so ka ji dadin wadejiya kan kenan dole rayuwa ta zaka so yaron ko so ga karatun wallahu ta'ala qad ittakhadahu khalila to ku tunawa dama Allah bakin zurfi ya riki annabi Ibrahima ya zama ni ya zama khalil gari daga cikin wanda malaman luga ka cewa malaman a bayanai ka cewa kalima kulla a wani wani so na kwakwaran so da guda ɗi aka ko ko khalil in kana da khalil khalil guda gare ka saboda haka yanzu mun san annabi ibrahimu Allah ya dokai khalil khalilur rahmanina a cikin zuciya ta kamata yayye zan Allah ɗi a cikin zuciya ta ka a samu gomotsin soyayyar Allah da wani cikin zuciya ta ai annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya ishara ga hakan yana cewa ba domin Allah ya rikan Khalil ba da na riki Abubakar Khalil amma sai dai Allah ya rikan Khalil a ashe shi zai nuna ma ashe ba a Khalil biyu wani abu na in kana son ka gano Khalil ba a Khalil biyu kamar mace ta a ce ta yi biyu ka san bai yiwa in dai musulunci ya kai ko bai taba yiwa a yi miji biyu in dai musulunci ya kai ya taba tun arnanci kai ko arne na sai an samu matsala in dai in dai su biyu suka bale uku bale hudu ashe guda aka ko to haka yake wajen kulla to yanzu annabi ibrahim khalilur rahman a cikin zuciya ce Allah ya a cikin zuciya sai to yanzu ya roki Allah shi bashi magaji Allah ya bashi Isma'il sai kuma yana son yaro je da komai ashe an samu gomotsu tsakanin soyayya Allah da soyayya annabi da soyayya Isma'il alayhi salam cikin ina cikin zuciya annabi Ibrahim ko to mu taurara wal khulla ya shi bayani bayanin ne gabatar ita kalimat kalima khulla badan ayin soyayya din mansibun wani matsayina ya qatadi tauhid al mahbub bil muhabba wanda zai hukunta ana so a kadaita wanda za so yanzu shi a cikin zuciyarka shi dai a fahimci wannan sannan wa Allah yusharika huwa wa na ghairihi fiha kada a yi musharaka wani tsakanin wancan da kaka so da wani a cikin wannan hulla ka a samu shi dai kaka so to lalle kuma shi dai na a fahimci wannan to falamma akhadha da shu'batan min kalbin walidi lokacin da wannan yaron da an ka samu Isma'il kenan ko ya fiji wani ne daga cikin zuciyar mahaifin wa mahaifin annabi Ibrahim جاءت غيرة الخلة سي كيشي يكهو غيرة أقول غيرة كيشي أقول غيرة أقول غيرة ألغة غيرة إن الله يغار فتا حديثا وغيرة الله إيه؟ أن يأتي العبد إيه؟ أن يأتي المؤمن ما حرم الله هو محارم الله هو ما حرم الله إن الله يغار الله إلى كيشي كيشي سبع الله amma a kula akwai to wajen masdari za a ganewa akwai ghaira akwai ghira a lugha ehin ghaira fil khayr ghira fil sharr an gane a ehin kishi kana kishin addininka kana kishin iyalanka kana kishin duk wani abu wanda a tare da kai baka so a lalata shi ai baka so a lalata addininka ka so a keta mutuncin iyalanka ko shi ghaira wannan wanda aka suna da fata akai shi aka ce idan mutum bai da shi ba mumini bane ko ba haka ba ghaira amma in ka sa ne kasa gira ba na abu za ka wasa illa hasada gira kai jin ciwo haka ko fasta mu alheri sai ka ji ciwo abokin ka ya samu sai ka ji wai inda ba a ce ni na in ka samo baka son ya samu in ya samo da haka ila ma a kwace a baka shi a gira a kula ehe wajen masari za a gano su kaga an ka ana yabon Allah wajen siffanta Allah an ce inna Allah ya gharu ai min ghara ya min ghara ya gharu ghairatan kenan ko da fataha ehe Allah baya son a keta mutuncin addini ne yana kishin keta addini don hadisin ya san waye abinda a kishin Allah shine mumini ya zo mu abinda Allah haramta mai to ala kulli hal abinda muka san yanzu sai mu dauka saboda kan zuwa karanta ne ka karanta da fatah bi fatihil ghaib to a nan yanzu Allah madaukin sarki ya ɗauki Ibrahim Khalil sannan yanzu Ibrahim ya ɗauki Allah Khalil suna da kulla tsakanin su abutaka wannan sannan kada abutaka ba a son wani ya ya shiga ciki to yanzu an samu Isma'il kasa an an samu ni an samu shariki kenan shariki cikin zuciya shi ma ana so ne to yanzu kishin Allah zai tashi don Allah bai son a haɗa mai kishiya ko ba haka ba Allah bai son kishiya to sai gashi nan sai ce ni ja'atul ghairatul khulla sai kishin yan uwan kishin soyayya sai ta zo menene tantazi'uha min qalbil khalil tana son ta zari wannan shu'uba ta zari wannan silale daga zuciya ibrahim kishi yanzu Allah ya yi kishi yana son ya cire wannan gomoki saboda haka ya dai bari ya tabbata ma duniya ko ba haka ba don shi ya sani annabi ibrahimu bai shirka wannan kulla da kowa hatta da ɗanai dunni dun dama in yanzu ana so in yanzu kana da mata wadda ta ganin cewa ka hakanta da kowa ko ba haka ba ta ganin haka ne in ta so ta yi ma barazani take cewa zaɓi ko ita ko ni ko ba ka take cewa ba eh saboda jin take tana da wani garanti na ita za a zaɓe ko shi ne in mahaukaciya ta tana ce haƙuwarka da ita da ko ko ita ka zaɓi da. in ba ba ta kishiyar ta ba ko ka ga ka ka annan to wannan shi an shi azghira misali ko eh in kana til khairi ghaira in mace ta ga mijin tana neman matan banza ghaira ba a cewa amma in mace ta ce mijin ta bai aure gira ba a cewa don aure halafna ko a kula to yanzu in ta ce ma ko ni ko ita to yanzu ana raba gaskiya da ƙarya in duk ka kana shan mata ta da cewa ka haifanta da kowa ko ba haka ba in dai ta kai haka kuma abin ya kai haka to lalle yanzu ana tantancewa ko ita ko kowancan daɗa lokacin duk wanda kan zaɓe kan zaɓa lalle an da shi ne khalil gare ka to haka Allah wa annabi Ibrahimu annabi Ibrahimu yanzu ko ni ko Isma'il zaɓe guda in dai kana suna to yanke Isma'il yanke shi in kuma shi kaka so ba ni ba to ba shi yanzu ana tantancewa ko ehen mu ci gaba kaɗan sai ka da wani abu sai ce ni sai ce fa'amarahu bi zakil mahabubi shi yasa ya umarci annabi ibrahima ya yanke wanda ya kaso din falamma aqadama ala zabihi da annabi ibrahima ko ko kwanto babu kai tsaye a kadama kenan akwai kadama akwai kaduma akwai kaddama ko A kadama. babu shawara ka san abu lokacin da annabi ibrahim kai tsaye ya tashi ya tashi yanki isma'il da ba hada ma isma'il ya bin kamar da ambata muku bi isma'il ya samu ladaha a kula cewa ya bunai falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunai inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ya shawarci isma'il bin isma'il ya samu lada din ya samu lada in ya fada mai ya bada kai ne ya amince ya samu lada amma kin yadda ta zai hana yanke shi zai kai ko ba yadda ba ko ya yadda amma bare ya buɗa mai ta kafa ya samu lada don da ma shi ko ka'ida addini kenan kai shi da niyyar umurnin Allah na kai kuma kana son Allah ya baka lada amma in ka zo kai ta wasu abubuwa sai daga ba an ka ce ai ko kaga kaza na ai ko addini na amma kuma da addini kai ba dan ai shirme kai ko ba haka al'ada ta kawai shi ne kai sai ashe an yi muwafaka dai a fahimci wannan to don annabi Ibrahim ya samu don annabi Isma'il ya samu lada ba don sai ya amince ba saboda haka a kadama ala nafihi ni ka be فلم يبق في الذنب نعم أقدم على ذنبه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد سيزن سن الله يا هكره وجن النبي إبراهيم هي لي بك صلى عليه إن الله تزابي قد أكاد تزابي الله kuma ba wai ce a iya ce ban so ne ba zai yi ya bari ya duniya hauhau inda ma zai ganye har abada sai lahira an fahimci wannan ni faruwa sai kenan khalasatul khulla shi kenan soyayya abutaka kauna sai ta tsalkaku sai ta zan tsintsatta sai ga Allah ke ne ka kayinta shi ne idan lokacin nan ta tsalkaku ni min shawa'idil musharaka daga ni daga dauɗe-dauɗe shawa'id jam'ina na sha'iba sha'iba daga shaba ya shibu sha'ibatan abinda ashaba ai halaka abu ya cuɗanyi abu to daga cuɗanyi musharaka sai wannan soyayyar da yake Allah ta zan tsintsa yanzu babu musharaka da kowa cikin zuciya Annabi Ibrahim kaga kenan biyayyar da yake ya kwantar da dani sai sa Allah ce falamma aslama lokacin da Annabi Ibrahim da Isma'ila suka miƙa wuya Annabi Ibrahim ya dauki aniyar sai ya yanke shi Annabi Isma'ila ya yarda a yanke shi yace wa tallahu lil jabi ya doka ya kasai ya aza kunce ne ga kasa ko wana dai wana dai nahu ka gani ya ibrahim an an qad saddaqata ru'ya shikenan muka ce to da kata da kata da kakka yanke an samu abin da aka so a samu yanke shi babu maslaha ciki dama so muka magwada ka muga kana yanke shi ko baka yanke shi to mun ga kana ya kuma zai yanke ba Allah yana so a yanke shi din ba yana son ya nuna cewa ya ya nuna ma duniya shin annabi ibrahim yana yanke dan ko bai iyawa to in ya gaya ya to wanda ya jafa da gida aka dauki wannan zangon tahiya ka diba da makka a makka wurin ka'aba in ka san inda ka'aba take sannan ka dibi inda aka amina inda aka ramin jumari can ya tafi ka dibi inda aka zuwa ana yanke yanken nan tahiyar da ya jawo shi ya jawo shi kila ta kilomita goma zuwa goma sha biyar Ka kana da gaskiya kai sannan yadda shi ɗan na gitto mai lokaci bayan lokaci yana jiwa ta duka ya tsallake wannan sannan ya ce wurin yankiya ya tsoka ya kasai ya kuma yanka hawa yi shi kenan ai lalle lalle ya fifita sun Allah kan son wa ka son komi duniya har da ɗanai wanda ɗan shi ne bancin dai Allah ɗin shi ne mai biye ko misali ko ga al'ada da mun ka saba ko ba haka ba to kaga shi kenan yanzu an samu makasudi yanzu ya yanke ɗan bai da wani alfanu duk yanke ɗan bai unhanin Allah da komai ko ba haka ba in kidan bai da Allah da komai da mutu da Qur'ani bai wanda Allah da komai saboda haka kawai ya jarabta Annabi Ibrahim kuma Annabi Ibrahim ya ci jaraba an fahimci wannan to mu karasa sai mu hidda wani abu sai ya ce falan yabqa fi maslaha kaga a yankan babu wata maslaha ko iz domin kanatil maslahatu inda maslahat take inna ma hiya fil azmi a wajen daurin niyyar da yayi wa tawilun nafsi alaihi da kuma aure rayuwa sai kan sai ya yanke cijewa kan sai ya yi ko ba haka ba to faqad hasal maqsud abin da aka nuna aka fa samu an samu an gane kaga shikenan falu sukal amru umrun da an kai mai dazu sai Allah ya shahi umurnin ai ma nan sakalin ayatin aw nunsiha na bi khairin minha aw mithla sai Allah ta tuna shahi hukuncin yankan kowa yanzu ba a yanke Isma'ila ba a yanke kowa ba ga Isma'ilu ko ba haka ba sai kuma Allah ya jinkashe mu ya jinkashe mu da wannan don da an sunanta ta da kaga akwai matsala ko ba haka ba da akwai matsala an ce duk da na fari na gida ne da shi aka farawa ah, kada akwai matsala sai Allah ya soke nusukal amuru saboda an samu kasudi kuma ni wasaddaqa al-khalilu eh? wa fujiha al-dhalik shikenan kuma sai an kafan shi wanda za a yanki an kafan sai Allah ya fansai sannan ni wasaddaqa al-khalilu ar-ru'ya lalle kuma annabi ibrahimu ya gasgatar da wahayin da ya gani a cikin mafarki shikenan an samu komi kuma wa hasala muradur rabbi manhaj ubangiji ga al'umma ta samu sun Allah sai ka nuna ma al'umma annabi dalilin da ya sa ya annabi ibrahim khalil saboda ni saboda shi ma annabi ibrahim ya rike khalil sannan annabi ibrahim ya kai matakin da duk abin da ya gitta mai ya gwammaci ya salwantar da komai amma ya rike ubangiji shi na Allah ya adin Allah ya fito ya fito ko sannan wa ma'alumu anna hadha al-imtihan wal ikhtibar to abuna sananne mu sani wannan jarabawa da wannan gwaji eh inna ma hasala inda awwali mawludi yana samuwa ne ga dan na farko jin zahin yanka ko ganin a ɗan kadan gardamar yanka yana samuwa ga dan na farko amma inda kila ka samu ɗan ɗaya na biyu na uku na hudu kai ko na biyu ɗin na aka ce ka yanke shi ka gari akwai na gaba to za ka ji tausayi ka ko ba haka ba amma kana isa sadaukar da kai bai iya zama babbar jaraba kamar na yanke na farko na farko kuma lokacin da an ka ce ka yanke shi kila babu wani ko akwai wani babu tabbaci shi ma kila in ba an ba ana cewa har da shi kila fahimci wannan eh sai ce ni sai ce walam yakul li yahsul fil mawlud al akhir dun al awwal irin wannan makasudi irin wannan jin zatin bai taka faruwa ba ga wani ɗa wanda ba na farko ba an gane bal kai ma ba haka ba lam yahsul inda al-mawlud al-akhir min muzahamat al-khullati ma yaqsid al-amru bi nafsihi kai ma ɗa na biyu Allah sa gane wannan masu gane wannan masu mai mata he da daya mai mace he da daya mai mata biyu ko uku ko hudu shi ka gane wannan yace ba ma haka ba kai ma ba a samun wannan zozayya ko kifantaka ga ɗa na biyu ko na uku ko na hudu bari tambaye ku shi mai mata biyu ko uku idan mutum na tada mata tai guda tilo wadda ya so in yace zai mata kishiya an san dai rigima da za a yi ko saboda ni saboda ita za a wa kishiya ko za a zo zaya ko amma ka yan ka ce kana da biyu zaka ta uku wa zai rigima ta biyu za ta rigima ita ta ɗayan sai ta koma gefe guda tana kallon ku ba ta ba ma wanta dun ba da ita aka yi kuma cewa ta kai boy na haka Allah ke bai da dadi to ga ce ma yi miki ko ba haka ba in an ka ce ce ka hudu wa zai damu ta dai da nan da ta biyu hada ka za su yi ko ba haka ba ta ce to azuzan na haka ce ita ma na ta lafiya ka hudu ko eh a ce cewa a yanke Isma'il bai da wani tasiri dun saboda ni saboda yanka ce a yanki na biyu ko ba haka ba har yanzu babu babu zozayya ga na biyun dun shi ubangiji madaukakin misali ne ka basuwa ubangiji madaukakin sarki ba kishin na uku yake ba wanda na biyu yake kishi an gane ai kamar yadda mata aure ko mata ta farko ba ita ta farkon ba ta uku take kishi ba ta biyu gare ta take kishi ita ko ta biyu ba ta hudu take kishi ba ta uku take kishi saboda haka cewa a yanke na biyu amma ga na ɗaya ba a magance matsalar ba babu hikima na ga magance matsalar an fahimta ehe babu hikima duk yanzu da a ce suna su uku ka tambaye ta tsakiya a sakan mata amarya ko a sakan mata uwar gida wacce take so a saki amarya take so a saki ba ta so a saki uwar gida saboda ni saboda ta sai an ka saki amarya ita adda gida saboda ita ita boli ita aka za ita aka za ita aka za ko wacce kuma an gama da ita dama sai dai a ce mata anti ko gombo ko wani abu kama da haka ya san dama ita ta amma waccan ta uku ita abokin abokiyar zubayyar ta kila an fahimci wannan saboda haka cewa a yanki haka. na farko dai zuciyar uba ba ta ratayuwa ga ɗa na biyu ga na farko na biyu ubangiji baya kishin na biyu ga na farko na uku wanda annabi ibrahim ya hisu ya shara gare wanda ya fara samu isma'il saboda haka hikima cewa a yanke haka amma ga isma'ilu babu hikima babu maslaha yanke shi babu hikima yanke shi ba a magance matsalar ba kishi bai babu kishin da aka ce a yanke shi an wannan to kan haka wannan dalili na da yake nan sannan dalili na shidda aka maka Allah karatu wa aibata inna sarratan ra'atul khalili alayhi salam gharat min hajara wa biha ashadda al-ghayra fa innaha kanat jarira فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة نعم فأمر الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها نعم ولكن في أرض مكة لتبعد عن سارة الحرارة الغيرة نعم وهذا من رحمته تعالى ورأفته نعم فكيف يأمر سبحانه بعد هذا أن يذبح ابن أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية بحاله نعم هذا معنى kuma mu ɗan saurara kaɗan wata hikima kuma ta biyu bayan waccan kuma ta nuna lallai annabi ishaqa ba shi kamata a yanke ba annabi isma'il a wannan hikima ya kamata a yanke ku ɗauko min guda a rike ta ta masu lisahi ko a ruƙo ta sai mu haɗa da wadda a cikin nan sai su hita ɗazu muka ce ga misali da basuwa mata ta farko tana kishi ne ga ta biyu ta biyu tana kishi ce ga ta uku ko mu riƙe wannan na'am a idan aka samu akasi yazzan ba su da haɗin kai duka ba su da haɗin kai duka to za ka ga ta uku ta koma bayan ta farko saboda sun ba ta tsakiya an fahimta ni ko idan ba su haɗin kai duka idan suna da haɗin kai na farko da ta biyu sai su baɗe ta uku ko ehem abin da ka so in ce saboda wani abu za mu gani cikin nan mu riƙe wannan abu na gaba ɗazuwan da muka bada misali maslaha ta shahi annabi ibrahim da annabi isma'ila ko shi yasa aka ga cewa lalle abinda an maslaha yanki isma'ila dun gwaji ibrahim za a gwada ko ba haka ba to yanzu sai mu komo in an ka ce a yanki ishaqa ni an maslaha da aka samu wajen sa'a ka ɗauke ta sannan in an ka ce a yanki isma'ilu ni an maslaha da za a samu wajen hajaru ka auna muna yanki ishaqa ko yanki isma'ilu ga uwayensu muka so mu hidda wani result sai mu ga cewa in ka ga haka nan za ka ce to kamata a yanke isma'ilu ɗan ɗan hajar don uwa kai ba a yanke ita haka ba ɗan ɗan saratu saboda uwa kai ta uwayensu ɗin ma bai kamata a yanke ɗan guda ba gudan kamata a yanke ta uwaye mu koma mu gani wa aidan fa inna sara hakika ita saratu imra'atan khalil matat annabi ibrahim khalilur rahman gharat min hajara wa ibnaha ashadd al-ghayra ta yi kishi akan hajaru da kuma ɗan hajar kishi matsananci ta yi mugun kishi in ji bahaushe ko mugun kishi saboda ni saboda ita ta daɗe da annabi ibrahim shekara wajen ta sama tamanin fa ita ɗai fa ba ma ɗigan ba amma duk Allah ya ba su ɗa ba tamanin da yan kai Allah ya ba su ɗa ba shi ko ɗari da wani abu Allah ba su dama da rana tsaka ko wani suka cewa sai gashi ya samu hajaru tana zuwa kuma ta yi ciki kuma ta haifu kuma ɗan gada aka nema fafal ko ba haka ba kuma shi miji ai dama bai damuwa ko shi duk wanda Allah ba shi shikenan shi ko ke ko ke duk wanda an ka samu da dunna wana saboda ka ba magana kishi gare amma kai ka san nan tarani ɗabi'ance kai ka san wanda sai ta kishi shekara da shekaru an ka azanga tana ganin ita ɗaya an da shi shi ɗaya da ita sannan a ce ga kuma abin da ya kaso babu abin da ya kaso kamar ɗa to kuma ga ta ta zo kaga sannan ba ta kuma hita gidan nan kan ko magana san wani hita gidan nan ba ta yi ko to sai ta yi kishi ta ji ciwon hajar kuma ta ji cijin yawo kishi wannan ba na abu na ba ɗabi'ance ka zuwa al'amari na wanda da kushi da kishi ko bakin ciki ko sunu ko harin ciki zuwa ya kai yanayi ka kawo shi illa abinda shari'a ta zo ciki sai ta so tana sun ta sa ma kaidi kakkai hushi ko kakkai kishin da zaka tsallake iyaka ka hita hankalinka eh amma lalle hushi yana iya zuwa amma kada hushi ya zo ma ka rude kai abinda bai dace ba to yanzu mu ɗauka yanzu yanzu an yi one zero doki an yi one zero gashi dai ta daɗe da annabi ibrahim ita saratu ta daɗe har sun kai lokacin da tana ganin kamar ta ɗan wuce haihuwa kila misali sannan gashi Allah ya zo da wata yanzu yanzu ta samu ciki da ɗanta kaga ta shambace ta ɗaya ko an ji wannan kaga dole ta damu to fa inna ha ka bari mu ƙara bayani fa inna ha kanat jariyatan ita ta kasance ita hajar kuyanga wannan kalmar na ce mu dan rike ka gaba za mu wuce halilin ka ko shin tsara ko ku hajaru Bai wace ku yanga ce annabi ibrahim ya mai da ta sadaka ta ta hajaru ta isma'ilu ko ku iyaki da yake akwai magana sosai game da waɗannan abubuwa kuma ni ma kaina da lallan sun zo su yi ta tsawaya su daidaitu na kasa rinjayar da kowane diyata ko ɗana akwai da lallan kowani to amma kila la'alla gaba karatun zai kai mu samu ilimi. to amma abinda ya shi ibnu qayyim ya dauka kuma ya tafi kai ne cewa ita sa ita hajaru bai wace ko fa innaha kanat jari kaga fa lamma waladat isma'il lokacin da tahi isma'il sannan wa ahabbahu abuhu uba ne kuma ya so shi to ishtaddat ghayratuka sara kishin saratu sai ƙara tsauni ga ta kenan ta kai kuyan gata bai wata ba ta kai darajar ta ba na biyu kuma ta taho ta samu haihuwar ga mijin suna su na uku sai ta ga kuma uban ya mai sai duka amurin azimu da yaron ya kaso ya mai da hankali ne gare kaga dole kishi ya samu to yanzu a matsayin saratu na baiwa Allah saratu da ta da annabin annabin Ibrahim alayhi salam saratu ta tabba annabi Ibrahim gudun wa'azi ne duk da yake kawo aru aru yanzu misali kaddara a ce eh, a ganinka wace ce Allah zai dan taurasa mai dan lallashe ta hmm, ko ko zai ce mata ke a ciki wacce ke haihuwa haka za a ce mata kamar da wawaye maza ka ce matansu ko ba haka ba ta ce ga kinan shekarar ki mace da cika da kashi wai hujja kai kenan saboda rashin sanin Allah ka ba da ciki ko eh saboda rashin rashin imani ma haka yake cewa ko to yanzu haka ya haka ya kamata a ce masa ratu ko kuwa dan sanya mata a matsayin ta wadda ta yi aiki ka ko aikin gwamnati ka haka zan ritaya ta ya kamata a dan ji sansan ko ba haka ba ya kamata ka nemi ko ka wuce ka nemi wani abu da gwamnati na ayyama shi ko ba haka ba a matsayin dai ka ba da gudunmuwar ka ga harkar ga to asarar ta ba da gudunmuwar ta ga harkar ga har zuwa shekarar da ta tsaye da tsammanin ta samu haihuwa to an to an samu ga matsala ai bai kamata a lallashe ta ba bai kamata a ji ba ba da shawara ne ya kamata a fara mata ta dan jire gashi adiba fa amara Allah subhanahu an an ha hajar wa ibnaha farkon umurnin da Allah fara ba su wa annabi Ibrahim ya dauke hajar da ɗanta yayi nisa da su Saratu ta ganin su saboda bakin ciki duk in tana ganin su bakin ciki bai kuranyewa kullun da duk tagga tare su bakin ciki da duk tagga Ismail bakin ciki da duk tagga uban yaji da ɗayan su bakin ciki ko ba haka ba to a sassafta bakin ciki dauka cika kai ta nesa can inda ko duriyar ta ba ta ji ko ba ta san kai ka da inda take ku ci gaba da ku kaga an samu sassafci ko an samu sassafci na farko eh eh to haka sai Allah ba da matakin farko sannan ne wa yaskinaha fi ardi makkah ya soke ta ya zaunar da ita a garin makka a nesa sannan kuma ka dibi ikon Allah wa da ya yi saboda ɗan adam ɗan adam na kaga inda ya ɗauke ta daga baitul maqdis ya kai ta inda ya baitul maqdis ko dani kasa akwai matsala ko ba haka ba kana kawai da uwar gida kai kuɗi sai ka auro ɗan birni ka aje ta gidan birni kasa akwai matsala ba ni ni sunanka mati amana suka cewa ko ba haka ba sunanka mati amana to kaga sai ba a ce ya ɗauki annabi ya ɗauki isma'ila ba da fara ya kai su wani wuri inda ma akwai shi wanda ya hini wanda ya hidi maskaf a wancan lokacin sai aka ce kawo ta a wata dokar daji da ko ruwa babu rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayr bi zar'in inda baitika al Muhammad. babu kowa ba tsuntsu ba ruwa ba komai kaga ko da labari an ka bata an ka ce a cikin dokar daji ya jiwa da su su dan dadi ko ba ta su dan dadi eh tari inda suke tayi abin da ka san ko can sham kuma su a arziki wancan lokacin kada ai mata wannan biyu ko saboda ni litabruda an da an sarata hararatul ghayra zan ya dan yi sanyi zafin kishin saratu ya dan yi sanyi an yi mata wannan kuma to wa hadha min rahmatihi ta'ala wa ra'afatihi wannan rahama Allah ta jinkan Allah na kuma haka yake wani asiri na da dukkan ba da gudunmuwarka ga addini Allah ta ya ma asiri ko bai taɓa ta ma sannan duk an ka samu wani clash da kai da wasu to Allah zai janye ma wannan wannan dirasa ta jarib na magabata ya nuna haka nan da yawa shi yasa ganin an samu irin waɗannan matsaloli wasu kama cewa karama ka ji karama ita ko da karama ta din amma ba irin da kuka ɗauka ba ko ta ta yawa kai ne Allah gani in ka kaskanta wannan ba Allah kuma kai ni kai ni kai ni za a samu matsala da addini ne ko ba haka ba ko ya samu hasarar addini ne ne yi saboda haka sai ya janye ka don a samu addini ya tafiya don inda bai janye saratu ba afwan inda bai janye hajaru ba da ɗanta to kila sai an samu matsala tsakanin Ibrahim annabi Ibrahim da saratu wadda matsala za ta kawo da'awar matsala ko ba haka ba sannan kuma ana iya da'awa ko babu hajaru don an shekaru ana yin ta babu su kuma duk waɗanda an ka samu waɗanda yan goyon baya babu halin an ka same su ko ba haka ba saboda haka matsalar da za a samu in hajaru na nan to da an ɗage ta ba a samu matsala shi kenan an fahimci wannan to kaga an wani an wasan su har yanzu lallashi ko abu na gaba to yanzu irin wanda an kawa haka dun mi karanta ya ko to ana nan ana nan sai Allah na son ya ƙara mata daɗi bisa daɗi wannan baƙin ciki ya kuren ya mata shi shikenan sai shikenan ya aiko manzanninsa mala'iku suka zo da bushara biyu Nabi Ibrahimu sawwala kaina an ka ce ka dan ka wanda kaka so ka kai shi nesa ko ba haka ba a kai shi kuma nesa to sannan kuma yanzu sawwala cewa kana jin kewa sai ko kana jin kewa sai to Allah da ke sarki yanzu ya ba Annabi Ibrahim wata bushara wadda ta mai kewa wancan ita ce ni dama don abuci addini musamman kar a ce annabi ba abin da ka faranta mai nan mawan to kaka addini ko shikenan sai aka aiko mala'iku cewa addini ya dauka ku saboda ni saboda su mala'iku Allah na za a tura su ga mutane annabi dudu a yi musu ruwan bama bamai a kashe kafiran duk gaba daya ka huta annabi dudu ya huta kai imajinin ga waɗanda sun kasha maka ko mugun makaci gare ta kai imajinin an kace yau ya mutu sai ka dan ji wai ko ba haka ba ka dan ji dama dama har dai an ka ce ba musulmi ba ne, to haka kaga an zo a ba annabi ibrahim bushara ko amma haka tana mace mace ta mace mace ta ita mace ita gwamma komi da kishiya haka da suka cewa gwamma komi haka suka gwamma mutuwa da kishiya da a yi mata kishiya gwamma ta mutu saboda haka duk bisharar da an kai ba ita cikamakin bishara a ba ta wani abu da an ka baki shi wa mar'atu qa'imatun qa'imatun fa bahikat fa basharnaha bi ishaqa kaga shikenan duk abin da take yi an dauke mata ko sannan kuma aka yi mata promotion ta dara garan ta darawa ta dara hajar wa min wara'i ishaqa kafuba ita ita hajarwa da wannan tun hakki ki hakki shi yake nan kaga akwai tsawon rai ku dade tare da mijinki kuma sai kun ga jikokin ku kaga an gama ko to yanzu sai Allah ya bata wadanga to Allah yanzu ta samu dan yanzu aji waccan fassara na ce ya bai yiwa mata bishara da jika kuma a ce a yanke ɗan ko a ji wannan ta kwana yanzu ka dibi irin matakan da aka ɗauka duk a sanya mata to sannan yanzu kaddara kai da aiko a ce a tafi a yanke guda amma zaɓi wanda aka so a yanke sai ka diba sai ga a fara eh, eh, ita da annabi Ibrahim ba ita ce kaza ita ce kaza ita ce tsohuwar ma'aikatar da'awa ita ce kaza ita ce kaza lallashin ta na don ta dinkanta na aka ɗage hajaru da ɗanta an kai su nesa don ita ka bata mata rai ko ba haka ba sannan kuma tun a kai ta inda aka kai waccan mata wuce an ka bata ɗan sannan kuma an ka ce hajjika to sannan kuma in duk an yi mata wannan sannan ta haihu ɗan an ka ce yanke shi amma ɗan waccan da shi na rayu ba Allah ya mata wani abu eh an yi mata wani abu ana wata koyi ba ai shahuru ta kare ko ba haka ana koyi maki ne a dole ka abata ka san mutum ya bakan kan magana tace dole ka abata to yanzu muka ka kawo abin da zai da daɗa da saratu dari bisa dari sannan kuma a daidai wannan lokacin fa ko ba haka ba kai ya cuci hadan kuma ya abin ya kawo danƙon zumunci su koma guda su shirya ya kawo dan zumunci ya kamata maza su san irin waɗannan filan ko tsakanin mazan su ba kokarin ya dare kan mata ne ba ka san wani eh tsakanin matan su maza eh tsakanin matan su ba kokarin ya dare kan mata ne ba ka san wani wawa ko ba haka ba farrikta su ko shi yake divide and roll ko irin wannan na abin nan yahudu ko eh haka kai tsammani in ba su da shiri to ba su mai mina haifi ya kaza su ko ba haka ba ya kaza su ba bai gane ba inda suna kan su haɗe da hicci gaba duk abin da zai barkata ya hicci gaba fara kullu halin yanzu son muka yanzu ka a musguna masaratu a yi sanadiyyar da za ta ji wani horin ciki kuma ta fito barar duniya ta ji ta yi hajjabu an gane sannan kuma sai ta tausaya ma hajjabu saboda in an kai mata wanga to Allah a ji kanta ko ba haka ba wannan ɗan tausayin da za ta ji kaga sai ka sassauto da kishin ko ita ko waccan sai ta ga yanzu waccan da ta yi sanadiyar korar ta yanzu har ta take har ta tausaya mata za a samu haduwa saboda haka sai a ce to a yanki isa haka a ba haka ba a yanki Isma'il da an yanki Isma'ilu sai ta ji daɗi eh abin nan da dai na bata mata da yau ga alhamdulillah ko ba haka ba amma kuma in ta tuna zahin da ko ba haka ba ka san isma ta suna cewa mace duk ciwon mace sai mace ko ba suka cewa ba ciwon mace sai mace in ta tuna zahir da kuma ta tuna cewa in ta bi daga daga in an ka ce an ki dan wata ita ma fa yawa saboda haka ni za ta yi roƙo za ta sa baki a bashi za ta roƙe ta koma da Allah ayi roƙon ka a yankai ka gane tausan da za ta ji da hajaru zai sassafta kishi idan hadir ya ce kunnen ta cewa saratu tana kukan za a yanke mata danta har tana roƙo a bashi to za ta ji ƙaunar saratu ko ba haka ba to shikenan gida ya haɗu kuma an kashe kishi daga ran nan amma aka ce an kace an ce haka ba a samu waɗannan maslahohi ko auna ku jiya to kan haka shi na gashi na ina da kafi ya hita masha Allah to kan haka wa hada ke yace fa kaifa ya amuru subhanahu ba'da hada yaya shi Allah madaukakin sarki mai tsarki zai umurni duk bayan wannan abubuwa an yadbaha ibnaha a shi ayyuka danta waya da ibn al waya da ibn al jayyata a dan wannan ku yanga bi halihi wa dake lahiya nau. ya hikima da ce haka bal ba ma haka ba hikimatuhu al baliga hikima Allah anan ita da ita ta hukunta an ya amura shi Allah ya bada umurni eh na tsallake ko haza lahil ha ga shi wannan ta da jinkan Allah da ya kamata ita saratu sannan wai wa adu darar anha kuma ya kore cuta da gare ta ko ta hanyar ta doke mata eh, hajara da danta ko eh sannan ni wa jabrahu laha kuma ya daure mata zuciya jabru ka kusan dore ya dora mata zuciya ya dore mata zuciya fa kaifa ya amu to duk haka ya zai ba da umarni ba da haza bayan haka wanda ya aka kore shi ce saboda ita aka kore ta da ita ɗanta saboda ita aka yi kaza saboda ita kuma ya ne shi a ce shi zai dawo ya ba da umarni bi zata ibni a yanki ɗanta ba ma a yanki ɗanta ba duna izinin jari a matsayin waccan kuyanga eh bal a'a fa kake mata hulbaliga hikimar Allah mai koli ta kolin koli ikita da ita ta hukunta an ya amura shi umarni bi zata wani da surriya a yanki ɗan sadaka kalmar surriya sadaka a yanki ɗassa ɗaka hikima na kaga fahina idan a lokacin nan ya riƙo kalbu a sayyida zuciya uwar gidan zai ɗanyi laushi ko ba haka ba musan uwar gidan zai yi laushi kila mala ya ce mata haka nan amma kusan yan anka aure babu wannan magana uwar gida yan baraye ko don mata mata na adalci akai ko eh amma dai dun ku gane sarrafa kenan dun ita uwar gidan zuciya ta yi sanyi alaiha ga waccan karama kenan ko ehe wa ala waladiha kuma ya san ga danta to shi yasa ya umarci cewa ame a yanke wancan dan dan dan sadaka din an gane ne sannan wata tabaddalu kuma zo a samu canzuwar kaswatul ghaira bushewa kaushin dishi kaushi na kishi ya juya ya canza ya koma ni rahmatan rahama kuma haka za a samu ko wanda ta tausaya mata kafin mace akwai a eh, jin takaici wanda ya wuce iyaka sannan sannan kuma akwai jin tausan da bai kai ko ina ba in ta ji ta ji haushin ka to tana ita a kashe ka da an fara bugun ka dididin dididin sai ta kama kawai da Allah kuma shi ko ba haka ba eh ba ta da ita a kashe ka ba to haka ne saboda haka ce nan kaga nan ta take za ta tsafface daga ni daga karshen kishi sai zama su malamai ka daga cikin hikimomin da mace ba ta alƙalanci ko suka ce ba ta alƙalanci ba ta shugabanci tana wuce in ta in ta in abu ta so mata sai ta wuce iyaka kafin da kawace aka kuma zaka yi zalunci sannan kuma in tausan ya taso mata tausan tausan sai ta lubu kamar ruwan sanyi kuma sai kun ba adalci to kuma ana son wanda namijin tsaye a katsaki tausayi zai hana ya zartar ma da hukuncin Allah komi da yake jin tausan ka sai yayi ko ba haka ba eh duk wanda yake jin tausan ka sannan kuma duk wanda ya hasala yana da control din kai ne kada ya wuce iyaka to hankali kenan da dinihin su kuma mhm. to kan haka gai kaushin kishi sai dan sassafta sannan wa yazharu laha barakatu hadhihi al wa waladiha to sannan inda jariyar ku yanga tana nan tare da ita ba ta san muhimmancin ta ba kila gani kasa mutum ba a san muhimmancin sai ya mutu sai aka ce Allah ce hana ranar yabo ko bahaushe na da wannan karin magana ranar yabo yana nufin in ka mutu daga an taiban wani da ana nan zane daddada da ba ta taɓa gane muhimmancin kishiyar kuma duk abin da ta ga anwa kishiyar shi aka sai ta don ranta ya ɓaci amma saboda an ka ne santar da ita aka yi waɗanta aka yi watan abuwa sai ta lura da cewa ita sara tana da wasu darajoji dun ita an ka ta safa da marwa hajaru jazakumullahu khairan dun ita hajaru aka samu safa da marwa dun ita an ka samu zamzam kai don ita makka ta haihu dun ɗanta an ka samu jimar jamratu salata dun ɗanta an ka samu hadaya da layya dun ɗanta an ka samu kaza shi an fahimta ashe nan duk wadda saboda ita an ka samu waɗannan sha'airun lahi ashe ta da rajja don Allah yanzu shi kenan ita ma da ta sha jinin jikinta ashe bai Allah ga abin zau abin kauna ce abin azanna da ita na an gani ba abin a kore ta na ba a fahimci wannan sosai Mhm, shi a hikima cewa ne har yanzu yanke ɗanta Isma'il alaihi salam wa anna Allah la yuriu kuma hakika Allah madaukakin sarki bai banzata baitan wannan gidan Allah bai banzata gidan da duk mutumin da yake ya bauta ma Allah ta kowane bangare kaga an an waye gari Annabi Ibrahim bai ya ci nasara a mata ne gaba daya bai walakanta kowace ba ba ko ko ba mu ta walakanta hadihi wa bunha minhum ko wannan da ita danta suna cikin wurin da Allah bai walakanta baitan ko na Kaaba kenan sannan waliyuri ibadahu dun Allah ya nuna wa bayansa jabrahu wa jabrahu ba'd al-kasai Allah ya nuna bayansa Allah yana dorawa bayan ya kai ko ba haka ba Allah yana dora komai bayan ya kai ya baka arziki kakkace shi kenan ya ta hata sannan kuma misalai ya baka tiya kuma in ya baka tiya kakkace mai tsammani ana ya baka arziki ya baka haihuwa ya hana mu wani wanda ya hana ma kai tsammanin ne kai tsammanin bai samu Allah na iya dora baya ya kai sannan wani kufihi ba da shidda Allah yana iya kawo sassabci bayan tsanani bayan waya ka ji irin tashin hankalin da eh, halin za ka gani lokacin da aka yanke ɗanta ka izini ka yi imajinin irin tashin hankali da bakin cikin da sa su lokacin ta ga amarya ta zo ba ɗin ka samu ciki to kuma duk gaba sai ka dubi kuma yadda Allah ya haɗa kansu ana dariya ana bitakewa zan daɗi to Allah na yi wannan wa anna aqibatu sabri hajara kuma ya nuna muna ƙarshen hankurin hajaru wa ibn hada hankurin ɗanta alal bu'd akan nisa daga ubansu wal wahada da kaɗaito su su ɗaya cikin daji wal gurba da saman su baƙi babu wani mutum da aka tare da su wa taslimu da mai al'amari eh ilani ila zabhil walad wajen yanke dan a yanke dan su duk wannan alat ila ma alat ilaihi shi ya kai ta inda takkai duk waɗanda abubuwa shi ya kai hajar ne takkai har yanzu dole kowa ya bi gurabun shi ibada kuma in ba kai ba kai in ma kan musanta ka ka harka shike kuma Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'airillahi ashe samun matsayi samun mataki to hankuli na ciki mai da al'amari ga Allah na ciki juriya da dauriya da wahala na ciki Tad'iya ko ta kadaituwa a yi ma tawaye a yi ma duk dai ka daure duk suna ciki duk wanda ka zama ya kaga ya zan wani to ba banza ba haka aka son gani saboda haka kai gaggawa samun abubuwa ta a hankali mun fahimci wannan min ja'alihi shi ya kai su inda sun ka kai nan min ja'ali asarihima wa mawaqina aqdamihima na Allah ya sanya gurabunsu Allah ya sanya wurin da kawahuna sun ka taka Allah mai da shi suka wurin ibada dawa li ibadihi da duk bayi ne na kware mu'min zababbun ma duk bayi ne hatta da manzon rahama mafi san manzo sai da yawan nan yadda waɗannan gurabu sannan ni wa muta'abbadat lahum zan wuraren ibada gare su kuma tun wancan lokaci ila yawmil qiyamah wa hadhihi sunnatuhu ta'ala wannan ita ce al'ada Allah al'ada ta ta ubangiji sai ya halshe ka ya dan jarabta ka ka gatu sannan ya kai ka ga matsayin kuma ga shi adni shi daidai duk an kai ka ga matsayin baka wahala baka san matsayi ne ba baka girmama abin kina fahimta yanzu ka ga dan yaro ɗan shekara goma sha ɗan ishirin a dan gane kurshiyatai ka miliyonan da shi ka shi miliyan ishirin zama guda sai ya haukaci ko ba haka ba sai ya kashi cikin shekara guda ya sai kayan banza ya sai shirme ya lalace ko ba haka ba da ka bashi miliyan biyu kai lalacewa ka ce saboda ni saboda bai san wahalar da ya kai gare su ba ko amma ka bashi ya ta wahala ya ta wahala ya ta wahala kan da ya samu dubu ɗari biyar kila sai da shekara guda bai taɓa rika muna muna dubu ɗari biyar da hannu ne ba an ka ce naka nan bai taɓa ji ba sai bayan shekara arba'in ya ga waccan ya ga waccan ya ga ruwa ya ga rana ya ga hunturu ko ba haka ba biya san komi ka diba da rika su irin n'a naka ce da zakaya kama hanya ba ta yawa ba <laughs> saboda ya wahala to haka sunna Allah ce ba haka ba haka siddan hmm. kar ba wuce da yake cewa idan Allah kai bature ina ka kudin da dare dare babu hikima ga wannan inda haka yake nufi amma yana nan dai al'amari Allah na aiko miji wannan mun yadda ko na ya komi yana aiko fa yakunu hmm, amma shi ku Allah bai haka ne saboda yin haka nan ba hikima ta ba shin haka nan ba hikima ta ba wannan daga cikin abin malamai har kana abin suka ce kadiba hatta da nubuwa ba mata gaggawa sai shekara 40 hatta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai lokacin ma da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da an kamata aiko ne ya ji dan wahala eh eh kai ji abin haka dai ka zuwa sabaha lana fa akwai wuya to haka sunna Allah take wa hadhihi sunnatuhu ta'ala fi man yuridu raf'ahu min khalqihi ga duk wanda Allah ka sanya daga cikin halittu to sai ya ba shi jarabawa an ya munna alaihi da istid'afi shi Allah sanan ya kai mai baiwa bayan ya bayan ya lakkafa shi wa lihi wa intifari ya kaskanta shi ya karya shi Ha mutane suna ganin labarin wani ya wuce ha ba wani ai shikenan ya tashi aiki shikenan sai ga Allah kuma ya ya iko ne sai ai ta mamaki yi ta addubi ko sai ai ta mamaki kaman ba shi in eh, shi dama haka aka so ka gane ko ba haka ba don haka Allah ya ce wa nuridu annamunna alal ladina na fil ard ka'idan mu muna son mu kawo wani ci gaba mu kawo wata baiwa mu yi baiwan mu ga mutanen nan da anka kaskanta a gari aka dauke su ba kowa ba aka dauke su ba su iyawa mu kawo ni sannan ni وفطني ونجعلهم أئمة مسنيا سشي أشوغباني ونجعلهم الوارثين مسنيا masu gado سقاد da sun سنكوشي ka ce zai yiwa a ce ba a yi kenan sai Allah kuma ya yi yun ya yi yun haka haka al'amarin Allah yake a yi haƙuri sai mun ja wannan faragara a yi haƙuri haka musamman ka aiki wa zalika fadlun lahi a ah, ban kai ba ko wa zalika fadlun lahi wannan halal Allah ce haka yake al'amari yu'tihi man sha haka Allah ka al'amari yana bada falace ga duk wanda yake babu mai mai kankajeli bai bukata shara bare ka ba shi shawara mai girma in eh, yanzu wannan ya ya kare ya kare dalilai ko kuma abu hujjojin da suka tabbatar da annabi Isma'ila aka ce a yanke ba annabi haka ba kenan annabi annabi Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ibnu zabih ko mu wannan ashe lalle wannan da hajja ta gidansa ta biyo yanke kakansu kakan annabi ibrahim annabi muhammad na sallallahu alaihi shine isma'il ba ishaqa ba dan ga eh, ibn qayyim ya kawo kuma yayi a abinda malamin ya faɗa kuma ya haddasa cikin huska mafi ban shawa wadda zaka ma fahimta ta je da fahimta ke da zaka fahimta maganganun malamin sa ibn taymiya rahimahullahu ta'ala shi ma wasu maganganu masu kama da wannan a cikin fatawa game da cewa Isma'ila an kace ayyanke ba Ishaqa ba ya ka hujjoji duka zaka bi su ire-iren makamanta da waɗannan amma waɗannan sun yi zama clear alhamdulillah kuma haka magana take wannan na baka na bada asamin kashin kanka ba sai ka je ka gani lokutan sirrai ka ba ka ga irin wata kwama ta da aka yi wajen waye an ka yanki ka diba ka gani bayan ka san ka kuma ka dibi hujjojinsu kan haka akwai bukatar cewa ba dukkan kai sai mutum ka ɗauko tafsiri ba ya aza gaba gare shi yana ja yana biya kai da kafa ba a biya littafin tafsiri kai da kafa don tafsiri mai shi ya yi shi an gane ba ita a ƙur'anin ba wanda ya fahimci ayat haka zai fassara a fahimci wannan saboda haka komai sai an tashi hadisi ya kawo fassara ayat sai an jiba hadisi ya inganta ko ba inganta ba ra'ayin magana wani ya kawo sai an mai da magana ga mai ita ta tabbata ko bata tabbata ba shi ma a'a shi ya ga wannan ra'ayi ya faɗi sai an diba an auna magana yaya take a matsayi ya take a cikin kila fahimci wannan Allah ta magana saboda ko ka samu wasu maganganu da yawa cikin tafsire da ni da ni da ni kar hankalin ka tashi amma idauriyar karanta su da kuma kokarin ka gano daidai Allah ta magana aka baka Allah bismillah wa li ardi ila maqsud yasirihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hadihi wa ahlihi wai duk magana ga da aka yi ba malam kama dan dan dakata da ya dan numfasa duk ba cike yake ba wai shi baka yake duk ba cikin tarihin nake ba sai sa ce wannan rji yanzu bari mu dawo ilan maqasu daga manufan mu min sirati ya tarihi annabi bari mu dawo ga tarihi duk wanda ba tarihi yake ba eh wa hadaihi da shari'a annabi wa akhlaqi da halayen annabi shi kaga shi yasa wato zalul ma'ada ta tafi masu ban shawa bai bar ma matsala sai ya sai ya dan ya dan warware ta in ba ta da muhimmanci ya dan kirgire ya wuce kawai ishara ɗaya ce ma ba ta yi ba ya wuce ko ba gaskiya na ba ko ba ita ya ce in ba ta cincince ba mata lokaci ba amma in haka ta zan tuna da ya kamata a yi mata karatun kanta saboda ya kamata saboda wasu waɗanda aka ganin girmansu ana ganin darajar su ana ganin su mallamai na sun tsoma baki kuma dari kocin sun samu matsala ciki to kaga dole a barware matsalar don kar ta yi kar ta yi tasiri a fahimta duk wanda ya faɗe ta ya faɗe ta akan ijtihadi in mutum ya ijtihadi yayi kuskure to lahu ajrun wahid in yayi daidai lahu ajran saboda haka ko ka samu wani yayi kuskure ga matsalolin da zuwa a ambata kakka zargai kakka zagai kakka yi wani abu yanzu bar daga tarihi ko malam ba an ji annabi sallallahu alaihi wasallam ko mun san ah, mun san uwaye manzo sallallahu alaihi wasallam ko to yanzu uwaye ɗaya faɗi ba ko dan wani dan wani dan wani dan wani dan wani ko to yanzu yaushe an ka hai a ina an ka hai da sauransu za mu ci gaban labari akar wakan lawa lafiya fa annahu sallallahu alaihi yace la khilafa babu sabani annahu wulida sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi joke makka an haihi manzo sallallahu sallam tsakiyar garin makka wanga babu sabani dan birni na annabi sallallahu sallam a tsakiyar ummul qura yanzu a nan wurin da an kai manzo sallallahu sallam kamar da aljazairi ka cewa a wurin maktabatul amma din nan general library din nan da aka yi nan na ta kusa ga harami nan na yace nan na kwakwahin inda amina sai laƙo da annabi sallallahu alaihi wasallam to an mai sai makka ba in ka he tafsirai iza gani sai hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da duk babban maktaba ta ce to nan na inji aljazairi a cikin littafin sa da yayi akan ma yana magana akan wani abu na magana sai kawo nan tarihi din yayi magana kan me hukuncin maulidi sai yace to bari a bada tarihin annabi duka sannan a san matsayin maulidi ba shi aka ba to sai ya bada tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam jazakallahu khaira wannan littafi ya cancanta a makaranta shi sai muka samu wata munasaba sai mu hutar da kanmu da rajin ga masu yan maulidi ko ba haka ba da an karance shi an zazzage shi to in Allah so duk dai wanda Allah nuha da shari'a insha Allah zai shari'a sannan shi ko wanda Allah bai nuha da shari'a ba zai bari zai bar mauludi bayyane zai kama shi cikin gida zai haga za Allah so ya kama mauludi cikin gida in ka gane zaka ramai shi ma zai ji a jika wawa na ba kawai na jahili na duk zai ji haka in Allah ya kuma littafin za mu karanta wata rana in saba ta samu sai a mai karatun ilimi a janye karere da aka yi kwanakin ba shekaran jiya in ka ji ka buɗe rediyo wani ya zaya ta karere ai na ɗaukar kalmomi yana danganta ma manyan manyan malamai wai ibn hajar ya ce ana maulidi wani ya ce ana maulidi wani ya ce wai duk manyan malaman ga a gare mu na ahlus sunna waɗanda shi bai da su ba ko shi bai da su ba ko ku a ma'aunin a ma'aunin su su su za su ga ni suna suna yassai wai suna ka hujja da su to mu sani bakila inda ya ce ibnu hajarin ko ya ce duk da dai sayudi mun san ya ce amma ibnu hajarin ko ya ce wa hadda ibnu tayyiba ka di ƙarya ka san ga irin murzun ido yayi yayi yayi kamari ka ci har ibnu tayyiba ya ce ana maulidi wanda ko jahili ko maki ibnu tayyiba sai ibnu tayyiya ya kowa da maulidi ko ba haka ba mu hana ba kila akwai ibn taymiya as-sunni akwai ibn taymiya yau ba mu hana kila shi ma akwai sunni wani nasu to sai in haka amma da ibn taymiya dangana namu ba ko ba ko da ko zato ba kai ko sarai ab ko gani kai rubuce kai karyata kai karyata ai ibn taymiya da mulki kama abinda ba haka kace annabi da kahiri haka suke ina ai da ku haduwa to amma ji babu kunya babu tsoron Allah wai a kama mallam ma ahli sunna da sun ce duk sun ittifaqi ga maulidi a cikin wota ko hota an ka sa wasu malaman da ko da an kai sun kauce ba a fara maulidi ba ko yan bid'a ba su fara ba ko yan bid'a ba su fara maulidi ba ka gani ba Allah ya Allah ya taimake mu to mu koma zuwa a nan cikin tsakiyar garin Makka an kai Annabi sallallahu alaihi wasallam babu sabani ko wa anna maulidahu kana amal fatahi babu sabani shek عفوا وأن مولده كان عام الفيل باب صعباني شكرا أنك النبي عام الفيل شكرا أنك ياكن جيواي yakin biyu wannan mun san shi lokacin da eh, alkur'ani da kai ya bada labari alam tara kayfa ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil zuwa karshe asalin yaki alhamdulillah tunda nan ko malamai na ko islamiyya ana karanta da cikin khulasa nurul yaqini ko ana wannan abraha dai a ah, wanda muka sani a shugaban ƙasar na yaman a yaman wancan lokacin tana ƙarƙashin habasha yaman lokacin nan habasha ita kai masa mulkin mallaka ita ko habasha lokacin nan tana ƙarƙashin farisa saboda haka daga farisa kisra shi ka ba da kwaman zuwa ga habasha habasha su bada kwaman ga abraha abraha shi ko ya shawarci shugabane na habasha yana cewa yana son ya kauda hankulan mutane daga ka'aba ya gina wata ka'aba wurin ibada kuma an ka bashi haka mai approval na cewa din ya gina kuma sai ya gina a nan yaman ɗin tashi saboda haka sai an ka samu wani wani balarabi mai kishin kasa sai shi ba addini ba mai kusan addini ba jahili mai kishi kawai ya ji ciyon ya za a zo zo zo da gidan kakannin dakin eh, bauta kakanni ne saboda haka cikin dare zai tuce shi ya lalata haida bango ya yi tutu cikin biyan lalata shi kawai ba jahili ne shi ko abraha kawai haka fi hasala ka haka ya nemi umarni daga habasha daga suka ɗabo umarni daga kisra kun san lokacin nan duk su arna saboda tsakanin farisa da rom ita ko rom tana mallaka wancan middle east har zuwa fa'i suna suna addinance tana tafiya da su su kisra da nan yaman da habasha a gargajiyance suka tafiya harka mota mota sai samun ɗan tsararru daga cikin su waɗanda suka kiristiyaniki suka kiristanci to kan haka dai sai suka ba dama ya kai rusa ka'aba ma gaba in tutu tututu an kai musu ko to duk a rusa ta to haka aka tafi kuma abraha ya hita da komi bi khailihi wa rakabihi kuma ya tasowa sai makka mun san kissa ya tafi ya gaggaba da wasu suna sun attempt su hana shi yan garuruwan da larabawa suna intima'i suna dan biyarin da makka na cewa su dan canna saboda ka suna da kishin gidan ko ko kishin kasar su dan kare kamar irin su lufayu ya kokari ya kare kamar zu na farin ya yi kokari ya kare sai a gama da su a kame na kame a kashe na kashe kuma a wuce gaba nufairin zu nufairin kashe shi aka yi amma nufairin da ya ga raka tabuwa ya sai ya saranda yace ma zai taimaka mishi ya san hanya a biyo shi kuma ha ƙara ba gaba mas'ud ibn mu'tab shi ma ya tare shi ya su ya dan hana ya ga ashe mamagun hadari na bai haka sai suka sulhunta sai ya ce mai to mu je kai mu jagora kawai ba don koyi ba don a ga hatta da gaggadaddan laraba ga sun bada sun ce a yi sai ce to in yi haka nan to zai ji kunya kaga shi ya san kunya ba jahili amma ya san kunya amma dai akwai wani abu da zai yi yana da cikin bayi ne akwai wani bawa nashi wanda yake suka ce mai abu ra'il ko abu ra'il suka ce mai ko ya ce ya fi kowa sanin hanya babu lungun da bai sani ba to zan ba ku shi ya jagorance ku abu rigal abu rigal ya ce zan ba ku shi ya jagorance shi to shi na kuma ya jagora sai dai abu rigal musu hanya Allah ya kame mutuwa ce wani wuri da aka ce magamma na yan mutu a ya zama yana daga cikin yan mutane masu harkar tarihi ba addini ba an ka zo ana zuwa kallo to kuma an ka zo sai an je hore amma bai cikin addini jihon abu rizal bai ciki yawa <laughs> bai ciki amma bai cikin addini ina tunawa tun muna yara sida taru na ba mu irin tarihin ga sai wata rana yace da yake can zama yace suna zuwa sai saboda jahilci sai ga wani ya durƙusa yana roƙon abu rigali ta kai tashi arne tashi shi ma arne na kai arne shi arne yadda zai ga arne na roƙo arne bai san ya da bai kabarin wali na shi ya kai aza yadda tashi Allah kai arne shi arne na ma ga hal nan. to haka dai haka an ka wuce har zuwa abin da ya ya faru ya faru ko mun san fa'al sala alaihim bayran abadi to wannan shekara shekara an kafi annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ana gama wannan da kwana hamsin kwana ba wata kwana hamsin wata ɗaya da kwana ishirin an kai annabi sallallahu alaihi wasallam ashe ko da an kai abin akwai annabi cikin ciki an fahimta kai ibn mahrama sahabi yace muna yana cewa yana yana cewa hadisi ya tabbata zuwa gare imamu ah, al-hakim ya waito shi kuma ya ce ala shaɗi shaikhaini وافقه الذهبي محمد muhammad nasir albani shi ma ya hasana hadisin in ji shi wa in ji shi qais ibn makarama yace wulittu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi ni da annabi lokaci guda an kai mu shekara جيو an kai mu an fahimta wannan babu sabani duka haka Abdullahi bin Abbas ya rawaito ga hadisan da suka zo cikin bai da sauransu saboda haka babu sabani yanzu mun samu abu biyu a bagire a Makka an kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ko sana a shekara a ina wace shekara amul fi in kana son ka bada shekara sai ka ce shekara ta hamsin ɗari biyar da saba'in bayan hijira wannan an cewa haka duk da wasu na cewa ɗari biyar da saba'in da ɗaya don suna cewa disamba ne ko nuwamba sai zan ɗari biyar da saba'in cif ko ku an shiga shekara mai zuwa Februari ko january in eh, eh, february ko march sai zan ana zaton ko tsora wata biyu shekarar ta kare ko ko shekarar ta shigo da wata biyu watan biyu aka cewa wata biyu kamun ta kare ko wata biyu bayan ta kare in wata biyu kamun ta kare na 570 biyar da saba'in in wata biyu bayan watan ta kare wata ta shiga 571 biyar da saba'in da ɗaya an fahimta amma sun ittifaki cewa shekara ta hamsin da biyu kamun hijira baka ji hausa ba watan miladiya shekara ta hamsin da biyu kamun hijira an gane hamsin da biyu kamun hijira an fahimta ba ba hijira ba masha Allah kiyaye wannan shi a gare mu game da rana da jaddin rana ta tabbata hadisin abu qatada wanda imam muslim ya ruwaito manzo ya ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ma taqulu fi sawmi al-ithnayn ni za ka ce ga azumin litinin qala zaka yawmun wulittu fihi wa unzila alayya alquran fi kace a wannan ai shi ayyinin da an ka hayhan kuma shi ayyinin da an ka saukar na alqurani ka gane ba wato kamar uslubul hakim na ba batun azumi ka kamata ka tambaya ba wani abu mai muhimmanci cikin rana wadda ma baka sani ba shi kamata ka tuna sa cikin uslubul hakim ko uslubul hakim kamar ka ce kai wani ka tambaye ka ce kai wani yare kake sai ce ai ni musulmi ne shi da muhimmanci ka tambaya ba ka san yare na ba shi na fahimci wannan eh laraba suna da wannan ka tambayi mutum sai ga abinda an muhimmanci ka tambaya ba wannan ba kaza sai sa ta uslubul hakim sai ce ni tace a ah, litanin ai ita ce an kai fa kuma ita ce ranar da an ka fara saukar min wahayi lokacin da aka saukar da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ran litanin ce wannan hadisi ya tabbata imam muslim ya rawaito shi kasan shi na daga cikin wayar da lillahi maulidi ko ba haka ba to gashi an ce ana azumi da litinin to kaga aini ai kaga ana maulidi ko ba haka ba in to litinin an kace ba rajuwa wal an kace litinin an kace ko ba haka ba kaga kenan akwai bukata in zaka ce to sai ai maulidi ko sai din to kai shi a tanin duk a tanin duk kai shi eh tunda a tanin duk ana azumi kuma shi as sunna daga azumi a daga shekara sai shekara ba ko wace atanin ba to ko wace atanin kai maulidi ko ba muharram ba safar ba rabiul awwal ba jumadal ula akhira rajab sha'bana babu ko wani ko wace monday kai kila fahimta sannan kuma in maulidin za kai to ya azumi shi a maulidin ko ba haka ba to an ce ka dibi akasi an ce kai azumi kai ka kama yanke yanke kai tatin da fiki kai shaye shaye kai keke to Allah ka kai daidai ko ba kai daidai ba azumi an ka sa a yanan to kai ran nan ka mai hita ranar sharholiya ina ga tun yanzu an fara an fara samun jiki in maulidin na Allah samu gani ala kulli halin babu sabani makka an kai annabi babu sabani hamul fili an kai annabi shekarar jiwa babu sabani ralifin an kai annabi abinda aka sabani abu juna. wata da rana ba ranar ba dek nawa da wata ne kan an gane wani wata ne sun ce muharram sun ce safar sun ce rabiul awwal sun ce rabiul akhir sun ce jumada sun ce kaza sun ce kaza watan bai da ya tsini an yi saɓani ƙaunuka da yawa sun shi bakwai kowa ya faɗi wani wata wanda ba ɗan uwa ne ya faɗi ya faɗi saboda haka babu ittifaki ranar ita ma babu ittifaki akwai wanda ya ce eh, ba ranar ba yawa date eh ba ran ba ran ranar Monday mun sani amma nawa ga wata wasu sun ce biyu wasu sun ce shidda wasu sun ce takwas wasu sun ce bakwai wasu sun ce sha biyu wasu sun ce sha tara wasu sun ce ishirin wasu sun ce ishirin da kaza akwai duk kila fahimta kai yanzu ma misali bari ma bari ma da misali irin hujjar da muka dan gida ya yake yake yadda ko sai mu cewa wa imamin kai sai imam malik sai mu ce ran takwas ga wata yake ko ba haka ba takwas ga wata shi imam malik ba sha biyu ce ba in ka yi maulidi dan sha biyu ga wata ka saba imam malik kun malik ba maliki kake takwas ga wata yake shi hadisi ne duk da hadisin ma mursalla shi ma hadisin ma mursalla ko ba haka ba amma kuma shi ko ne dan dadi in ka dibi duk sanadin su wannan shi adda daɗi bai da wata matsala in ba irsal din ba sauran duk mu'allaqatuna in mursal mutum na an ka an ka tsallake misali ga zahiri duk guda ko guda ko to sauran ko sanadin ba su da sai ya kai hukiya ko roya ka ji hukiya ko roya ko kila sai ka babu tabbaci duka hatta da sha biyu illa dai sa an kai waya sun ka fita hiyar cewa sha biyu sun yawa sai aka ce jumhur ko mashhur mashhur ɗaya na shi yasa Muhammad Nasir Albani yace al asahu takwas al mashahuru sha biyu haka ya ce to kaga kenan ko maulidi za kai kenan a ashe baka da specific rana sananna ta ibada ko kila shi yasa da ka gano haka akwai wata ga sun ce akwai maulidi kamun na rigayen wata ko na jajibiri sannan akwai na rana sannan akwai na bayan kila su sun ka gano haka daga baya amma da ai rana guda ta akai ko Allah samu gani saboda haka babu babu watan din babu ayyanannen takamammen ranar a ce kaza ga wata sanan ko babu tabbacin wata kaza amma ni amma akwai takamamman ranar wace rana ta ya rasu wace shekara ta ya rasu wace ni nawa ga wata ya rasu duk akwai wace shekara ya rasu shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira wane wata rabiul awwal wace rana ran monday nawa ga wata sha biyu to duk wanda ka kiɗi cikin rabiu awwal sha biyu ga wata ya ce ma murna ƙarya ya kai farin ciki annabi ya mutu ya kai annabi ya mutu shi na ka farin ciki duk inda murna ta ga abin da aka kamanni aka murna to wancan ba a san da shi ba fa ba a san kowa ne wata na ba ai kamata ya inda murna haihuwa ta ya ce to mu rasa gane kowa ne wata na ko to bari mu bai fatawa malikiya idan ka taho da bokiti hudu bokiti guda ya samu najasa ko bokiti uku najasa amma guda an na kwarai ni malikiya ta ce sai kai arwalla sau hudu kana sallah ba ko ce arwalla kana daidai ko bokiti uku na adda najasa baka san mai dinsa amma guda da tsarki sai ka zo kai Allah da wanga ka kai sallah ka kare sallah ka zo ka sake Allah da na biyu ka kai sallah ka gama ka san dai dole kana samun daidai ko ka sun kace in kana cikin daji wai alƙibla ta bace ma baka san da alƙibla ba sai an kace to kai sallan nan sau hudu ka diba nan ka yi ka kada azhur a hudu ka sallame ka diba nan ka kada azhur kuma ita a hudu dole da cikin hudu akwai alƙibla ko ba haka ba to misa sun kake hakan inda babu dalili inda inda ta tun daga haihuwa babu takamaimin dalilin cewa nawa ga wata ko babu takamaimin dalilin cewa wani wata kuma nawa ga wata sai su yi na muharram su yi na safar su yi na raju awwal su yi na rabi'u thani su yi jumadal ula su yi jumadal akhirah su yi rajab su yi sha'bana su yi ramadan su keta ramadana sun ba a Allah cikin ramadana Mun sabon Allah ne a keta ramadana ba su yi cikin ramadana mun kasan cikin ramadana ana daure shi dannu ko ba haka ba ba su yi cikin ramadana su yi shawwal su yi zulqa'ada su yi zulhijja sai Allah sai in dai ba ramadan na ba to sun yi daidai suna samun rana sannan kuma kowane wata sai sun yi shidda gare sun yi takwas gare sun yi goma sha biyu gare sun yi sha shidda sun yi sha tara sun yi ishirin da wani abu don su yi da da ranar to in ko ba su yi haka na ba sun kace su ɗauki ran ga shekara su ɗauki rabiu awal. a rabiu awal su ɗauki sha biyu ƙarya ta murnar mutuwa ta akai annabin na abba a ya mutu an huta ba shi kenan ba shi na ta abba a so tun da shi har da ya ƙi ni Allah samu gani mana mu ci gaba sai yace ni wa kana amrul fili wa kana amrul fili taqadimatan qaddamaha Allah li nabi li li nabihi wa baitihi kila hada sai lokaci aka maka lakon kai san ina ya sai shi takwas ta buga dan kadan nan to liman mai sallah ya ce dan kadan nan ko liman ka ba mu sallah kila fata dai ne muna <laughs> da Allah ku diba ku yi wani abu shi yasa ni bato muku Abraham mushriki na kahiri bai kusan wa Allah ne bale ta inda yake a fahimci wannan da shi da ubangida ne na yaman eh, na Habasha mushriki na kahiri da bale kisira sarkin Farisa shi ko kai ne bai sani bale ta ubangiji ne ko ba haka ba ko kai ne ne sani ba mu fahimci haka ko samun mujiba afwan kare kuskure akwai ɗan gyaran da zan yi na yi kuskuren a faɗi ah, abraha kirista ne shi ne ka shi abraha kirista ne saboda habasha na ambata habasha yawwa don haka na don karisa ma sun kace mata gyara na liwa kuma ku tuno lokacin da annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aika wasu sabbai ne ila habasha wajen wa aika su wajen najashi saboda ni saboda na kirista za su samu sauki gare ko shi ne ga murike an gane jaran abraha kirista ne abin da yayi kanisa ta yi church ta yi wayanda su samu approval gare su a habasha kiristoci ne an fahimta ko kirista a zahiri ko a farkon al'amari ɗauka aka yi yana da yafan ubangiji ko ba haka ba sannan kuma ana ganin kamar shi da littafi a taura da injila ko ku a taura sannan ana ganin kamar ya yarda da cewa annabi Musa da annabi Isa annabawan Allah ne a fahimci wannan da kyau mutanen makka wancan lokacin arna na yan bota mu gumaka wa aka ce muna a tarihi a cikin ka'aba ɗaya ita karan kanta akwai gunki nawa ɗari uku da haka aka cewa ko akwai ɗari uku da sittin ashe kahirci na aka yi tsagoranci kai har ma tari ya tabbatar mana tsirara sukan je wa ka'aba ko bari mu tambaya shin da kiristanci da arnanci wahi dama dama masha Allah wahi kai inda a ce musulunci mai tau ba an kace zaɓe guda ne za kai. yi kiristanci za kai ko to Allah ya tsare ko ba haka ba an gane ba to yanzu misali a ubangiji tun da kiristanci ya yi su adali littafi zai ba majusu arnal da ba ko ta inda yake ba nasara akan waɗanda aka ganin suna biyan wani annabi da ya aiko ko da yake sun yi kuskure suna da wani littafi da ya sauka ko da ke sun dan cancanza shi su ya kamata ya ɗauki arna ya ba su nasara kan wa kan waɗanda kiristoci ko kiristocin ya kamata ya ba nasara kan waɗancan to sai bai ba kiristocin ba sai ya ba waɗancan kahirran maka nasara kan wa kan kiristoci to dunni dunni shi na mallan ka cewa wannan taimakon da Allah wa 'yan makka su ka a arnan su kafaran maka ba su an kawa ba su an kawa ba annabin da aka yi da ɗakin an kawa ba su an kawa ba don inda auna su za a yi wahi kamata a taimako to da kiristanci gara kirista da wanda bai san inda Allah yake ba gara kirista shi na fahimci wannan mu dibe kalimar da ya ce sai ce wa kana amrun TV? al'amarin giwa din nan yakin giwa din nan ya kasance taqaddimatan shin hida qaddama Allahu Allah ya shin hida ta li nabiyhi wa baitihi ga annabi ne da gidanai daki Ka'aba kenan don su yayi ba don su Abu Sufyan ba ba don su kayaran sauran kayaran maka na wannan lokacin ba a fahimta don annabi yayi don daki ne yayi don ni wa illa inda kashe ba don haka ba to kaga fa ashabul fil ai wanda sun ka tosu yake ka'aba su mutanen giwa waɗannan karu nasara ko ahlul kitabi su an nasara wanda ahlul kitabin na ko wa kana dinuhum addinin su ya kasance khairan min dini ahlul makka ya yi addini a mutanen makka izzaka a wancan lokacin fa a wancan lokacin saboda ni annahu saboda su mutanen makka kanu ubada ausanin yan bota mu goma kana to amma duk da haka fa nasarahumullah sai Allah ya taimake su ya ba su nasara ala ahlil kitabi akan ahlul kitabi nasaran taimakon da la sun alil bashari fihi babu dabara dan adam ciki taimakon da babu dabara dan adam sun riga sun yi saranda sun kace ba su iyawa ga Allah ne ya kare aiki ne ba ka abu abu abu mutallabe ce ba eh kaga babu hannun kowa ashe kaga kenan irhasan dunjira da alama wani abu na tafi kalimar irhas akwai kalmomi na na manaɗika ɗan mantiki kan da su an gane akwai suna ce ku ɗan rika ba sai mai bayani ba suna ce akwai zata akwai karamatun akwai irhatun akwai ihala akwai istijarabi akwai uquba waɗanda abubuwa guda shidda na suka ce su ɗan manaɗika ka ambata su ce zatan lin nabiyyi karamatan lil waliyyi irhatan li khairin ya'ti ihanatan li mushrikin yartaqi kahiri na amma ya hika dukiya ya hika dukiya ya hika ya hika fada aji to Allah ya so ne to bisa ba dukiya sannan mis yawa zakal ihana wala ta tana yaka sannan ya kama shi da dalili shi a gane ihana sannan akwai abinda aka ce ma uqubatan Shi ne mai lahin yi lahin kahir a sashi wuta koko ai yayi kahirci a sako mai tasari uwa ta ta mutu uba ne ya mutu ɗare su mace a yi mai gobara ko ba haka ba hukumatun na kana ta jaraba ta Allah ne jaraba gane ni hukuma ta Allah ne kila gane naman ci guda shi daga karawa akwai ibtila'u shi ko wanda Allah ka mutumin kirki kila fahimta wadanga Sai an ka ce irhas ana nan sai ka ga wani abu ya faru a babban mamaki bayan wucewa wannan al'amari da ya faru yan watanni ko yan kwanaki ko yan shekaru sai wani abu gagaru ya bayyana kina fahimta to shi aka irhas to fil fil an a taho wannan yaki a duk duniya sun san cewa duk wanda aka taso mu wannan ba zai kare wannan yaki an gama da shi amma kuma Allah ya yi musu wata azaba wadda babu hannu ɗan adam ciki da sama a irin wannan ta musamman kowane tsingaro a kaɗo mai tsingaro shi na narkewa duk yawan su kai wani abu haka hanya ko don mutane maka an kai shi mm, irhab jako na wani babban al'amari a tafi shin hida ta an kawo wannan al'amarin da ya tafi sai ku ce lalle kun yarda kawai ba matsala wanda haka nan sun kasa gane Allah ta mu gani. yace irhasan dun dai shin fida wata kalimatan da da introduction lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam alladhi kharaja min makkah wanda shi zai hito daga makkah din wata azima don kuma girmamawa lil baitil haram an gane bari mu tsaya nan yanzu sai mun shiga tarihi mai daɗi kuma insha Allah ubangiji Allah shi mai taimako shi mai jagoranci tambayoyin sai ai hankuri saboda na tsaye lokacin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka